Labari mai dade daga hannun Markus Markus Sura ɗaya Wannan shi ne labari mai dadi game da Yesu almasihu dan Allah. Ta fara kamar yadda aka rubuta a littafin annabi Ishaya cewa, Gashi, na aikar da manzona ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanya. Murya mai kira a daji tana cewa, Ku shirya wa Ubangiji hanya, ku gyara hanyoyinsa. Yohana mai baftisma ya kuwa baya na a daji yana wa'azi cewa mutane su tuba a yi musu baftisma domin a yafe musu zunubansu. Dukan mutanen yankin Yahudiya da dukan mutanen Urshalima suka yi ta zuwa wurinsa suna faɗi zunubansu suna tuba ya kwaye musu baftisma a kogin yordan Rigar Yohana kuwa an yi ta da gashin rakumi ne, yana kuwa daure da damara ta fata. abincinsa kuwa fari ne da ruwan zuma ya yi wa'azi ya ce wani yana zuwa a bayana wadda ya fi ni girma wadda ban isa ko in sunkuya in kunce igiyar takalmansa ba na yi muku baftisma da ruwa amma shi da ruhu mai tsarki zai yi muku ana nan a cikin kwanakin nan sai yesu ya zo daga nazaret na yankin galili sai Yohana ya yi masa baftisma a kogin Yodan. Da Yesu yana fitowa daga ruwa, sai ya ga sama ya bude, Ruhun Allah yana saukawa a kansa a kamanin kulciya. Sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Kai ne dana wanda nake kauna, ina jin daɗinka kwarai. Nan da nan sai Ruhu ya kai shi cikin daji, inda ya zauna har kwana arba'in, shaidan yana gwada shi, Yesu yana tare da namomin daji. amma mala'iku suka yi masa hidima bayan da aka sa yohana a kurkuku yesu ya shiga galili yana shelar labari mai dadi wanda ya fito daga wurin allah yana cewa lokaci ya cika mulkin allah ya yi kusa ku tuba ku gaskanta da labari mai dadi da yesu yana wucewa a gefen tekun galili sai ya ga siman da dan uwansa andarawus suna jefa ragar kamun kifi a teku domin su masu kamun kifi ne sai yesu ya ce musu ku biyo ni zan mayar da ku masu jawo mutane zuwa wurina nan da nan suka bar kayansu na kama kifi suka bi shi da ya je gaba kadan sai ya ga yakub ɗan zabadi da dan uwansa yohana suna cikin jirgin ruwansu suna gyaran ragar kamun kifi nan da nan ya kira su suka kuwa bar babansu zabade cikin jirgin tare da laborin da suka dauka suka bi shi yesu da masu binsa suka shiga kafar nahu da ranar hutu ta mako sai ya shiga majami'a yana koyarwa suka yi ta mamaki yadda yake koyarwa domin ya koya musu kamar mutumin da yake da iko ba kamar malaman koyarwar musa ba ba labari sai ga wani mutum mai kazamin ruhu a cikin majami'arsu yana ihu yana cewa ina ruwanka da mu yesu ba nazaret ko ka zo ne ka hallaka mu na san kowa ne kai kai ne mai tsarkin nan na allah sai yesu ya tsawata wa aljanin ya ce ka yi shiru ka fita daga cikin mutumin nan sai kazamin ruhu ya jijjiga mutumin ya yi ihu ya fita daga cikinsa duk mutane suka yi mamaki har suka yi ta tambayar juna suna cewa kai menene haka tabdi yau ga sabuwar koyarwa wannan mutum yana da iko ya ba ka zaman ruhohi umarni suna koyi masa biyayya nan da nan sai labarinsa ya bazu ko'ina a kewayen yankin galile da fitarsu daga majami'ar sai suka shiga gidansu bitrus da andarawus tare da yakub da yohana mamar matar Bitrus kuwa tana kwance tana fama da zazzabi, da shigar Yesu suka ba shi labarinta, sai ya tafi wurinta, ya kama hannunta ya daga ta, zazzabin kuwa ya barta, har ta tashi ta yi musu hidima. Da yamma, bayan faduwar rana, aka kawo wa Yesu dukan marasa lafiya da masu aljanu, sai dukan mutane garin suka taru a kofar gidan. Ya warkar da mara lafiya da yawa. masu ciwo iri-iri, ya kuma fitar wa mutane aljanu da yawa, bai ko yarda aljanu su yi magana ba, domin sun san shi. Da sassafe, tun da sauran duhu, Yesu ya tashi ya fita, ya tafi wani wuri inda ba kowa, ya yi addu'a a can. Sai Siman da waɗanda suke tare da shi suka je nemansa, da suka same shi suka ce masa, Ai, dukan mutane suna neman ka. Yesu ya amsa ya ce, Mu je garuruwan da suke gaba, in yi wa'azi a can kuma, dalilin zuwa na kenan. Ya zazzaga dukan Galile, yana wa'azi a majami'unsu, yana kuma fitar wa mutane aljanu. Wani mai cutar fatar jiki ya zo wurin Yesu, ya durkusa yana roko yana cewa, Idan ka yarda, kana iya ka tsaftace ni. in zama mara kazamta. Sai tausayi ya kama Yesu, ya mika hannunsa ya taba shi, ya ce masa, Na yarda, na tsabtace ka, ka zama mara kazanta. Nan da nan, sai cutar fatar jikinsa ta bar shi, ya kuwa zama mara kazanta. Sa'an nan Yesu ya sallame shi da gargadi mai ƙarfi cewa, Ka lura fa, kada ka gaya wa kowa, amma ka je ka nuna kanka a wurin firist. ka kuma yi a ɗaya kamar yadda Musa ya ce a yi don tsaftacewa. Ka yi haka domin ka tabbatarwa jama'a cewa ka warke. A maimakon haka, sai mutumin ya fita yana ta baza labarin ko'ina, wannan ya sa Yesu bai iya shiga wani gari a fili ba, sai ya dinga zama a waje a wuraren da ba kowa, duk da haka mutane suka yi ta zuwa wurinsa daga ko'ina. Markus Sura biyu Bayan yan kwanaki, sai Yesu ya sake komawa kafar nahu, sai mutane suka ji labari yana gida. Mutane da yawa suka taru, har ba sauran wuri ko a bakin kofa ma. Yesu yana fada musu kalmomin Allah, sai ga mutum hudu suka zo, suna kuwa dauke da wani shanyayye. Da suka kasa shigar da shi zuwa wurin Yesu saboda yawan mutane. sai suka bude rufin gidan daidai inda Yesu yake, da suka huda rufin, sai suka saukar da mutumin duk da tabarmarsa, da Yesu ya ban gaskiyarsu sai ya ce wa shanyayyen. Ɗana, an gafarta maka zunubanka. To, waɗansu malaman koyarwa Musa suna zaune a wurin, suna ta tunani a cikin zuciyarsu, suna cewa, Don me mutumin nan yake magana haka? ai yana wa Allah saɓo ne, wa yake da ikon gafarta zunubi in ba Allah kaɗai ba? Nan da nan, Yesu ya gane abin da suke tunani a zuciyarsu, sai ya ce musu, Me ya sa kuke yin irin waɗannan tunani? Wanne ne ya fi sauki a cewa mai ciwon nan, an gafarta maka zunubanka, ko kuwa a ce, Tashi ka ɗauki tabirmarka ka yi tafiya? Amma ina so ku sani cewa, ɗan mutum yana da iko ya gafata zunubi a duniya. Sai ya ce wa shanyayyen, Na ce maka, tashi, ka ɗauki tabarmarka ka tafi gida. Nan da nan ya tashi, ya ɗauke tabarmarsa ya fita, dukan mutane kuma suna kallonsa, suna mamaki, suna ɗaukaka Allah suna cewa. Ba mu taɓa ganin wani abu kamar haka ba. Yesu ya sake fita ya je bakin tekun Galili. mutane da yawa suka taru kewaye da shi ya kuwa koya musu yana wucewa sai ya ga lawi dan halfa yana zaune a wurin karbar haraji sai yesu ya ce masa bini sai ya tashi ya bi shi wata rana yesu yana cin abinci a gidan lawi waɗansu masu karbar haraji da waɗansu masu zunubi da yawa suna ci tare da shi da almajiransa gama mutane da yawa daga cikinsu ne suka bi shi waɗansu malaman koyarwar musa waɗanda su farisiyawa ne suka ga yana cin abinci tare da masu zunubin nan da masu karbar haraji sai suka tambayi almajiransa suka ce me yasa yake ci tare da masu karban haraji da masu zunubi da jin haka yesu ya ce musu masu lafiya ba sa bukatar likita sai dai marasa lafiya ban zo don in kira masu adalci ba sai dai masu zunubi To, almajiran Yohana mai baftisma da na farisiyawa suna yin azumi, sai waɗansu mutane suka zo suka tambaye su suka ce, Me ya sa almajiran Yohana da na farisiyawa sukan yi azumi, amma naka ba su yi? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Abokan ango sukan yi azumi a lokacin da ango yake tare da su ne? Ai, sa'ad da ango yake tare da su, ba za su yi azumi ba. lokaci yana zuwa da za a ɗauki ango a bar su, to, a lokacin ne za su yi azumi. Ba mai fashin tsohuwar riga da sabon yadi, idan kuwa ya yi, sai sabon yadin ya naɗe tsohuwar rigar har yagewar ta fita da muni. Kuma ba wanda zai zuba sabon ruwan inabi a cikin tsofaffin salkuna, idan ya yi haka, sai ruwan inabin ya farfashe salkuna, a kuma yi asarar salkuna duk da ruwan inabin. ai, sabon ruwan inabi sai sababbin salkuna. Ana nan a ranar hutu ta mako, Yesu da almajiransa suna wucewa ta gonakin hatin alkama, suna cikin tafiya, sai almajiransa suka fara ƙarya waɗansu kan alkama, sai farisiyawa suka ce masa, Duba abin da almajiranka suke yi, don me suke yin abin da koyarwar Musa ta hana yi a ranar hutu ta mako? Yesu ya amsa ya ce, Ashe, ba ku taɓa karanta abin da Dauda ya yi ba, a lokacin da yunwa ta dame shi kuma yana cikin rashi, shi da abokan tafiyarsa? A zamanin da Abiyatar yake babban firist ne, Dauda ya shiga wurin sujada, ya ci burodin da aka kebe, wanda bai kamata kowa ya ci ba, sai dai firistoci kadai, har ma ya ba abokan tafiyarsa. Sai Yesu ya ce musu, ai, an yi ranar hutu ta mako domin mutum ne, ba a yi mutum domin ranar hutu ba, ai, ɗan mutum Ubangiji ne har ma da ranar hutu ta mako. Markus Sura uku Da Yesu ya sake shiga cikin majami'a, sai ga wani mutum mai shanyayyen hannu a cikin majami'ar. Waɗansu mutane kuwa suna neman hanya su sami Yesu da laifi, saboda haka sai suka zuba ido su ga ko yesu zai warkar da mutumin a ranar hutu ta mako sai yesu ya ce wa mai shanyanyen hannun fito ka sai a nan gaba sa'an nan yesu ya tambaye su ya ce menene ya dace a yi ranar hutu ta mako a yi al'iri ko a yi mugunta a ceci rai ko a kashe rai amma mutanen suka yi shiru yesu ya dudube su cikin fushi yana kuma bakin ciki domin taurin zuciyarsu, sai ya ce wa mai shanyayyen hannun, Ka miƙe hannunka, sai ya miƙe, hannunsa kuwa ya warke nan da nan, da ganin haka kuwa farisaya suka fita daga majami'ar, nan da nan suka yi shawara da mutanen Hiridus kan yadda za su kashe shi. Sai Yesu ya tashi tare da almajiransa suka bar garin suka je bakin tekun Galili. sai mutane da yawa gaske daga galile suka bi shi har da mutanen yahudiya da na urshalima da na yankin edom da na ketaren kogin yordan da kuma mutanen wajen taya da kuma sidon da yawansu suka zo saboda sun ji dukan abin da yake yi don gudun kada mutane su matse shi sai yesu ya fada wa almajiransa su kawo masa karamin jirgin ruwa ɗaya ya yi haka domin ya riga ya warkar da mutane da yawa har ya kai ga duk masu ciwo suna ta zuwa kusa da shi domin su taba shi duk lokacin da ka zaman ruhohi suka gan shi sai su fadi a gabansa suna ihu suna cewa kai dan Allah ne amma ya umurce su kada su gaya wa kowa wane ne shi ana nan sai yesu ya hau babban tudu ya kira waɗanda yake so suka je wurinsa. Sa'an nan ya zaɓi mutum sha biyu daga cikinsu su kasance da shi, yana so ya dinga aikarsu su yi wa'azi, su kuma sami ikon fitar da aljanu. Ga sha biyun da ya zaba, simon wanda Yesu ya sa masa suna Bitrus, Yakub dan Zabadi da dan uwansa Yohana, waɗanda ya sa musu suna Buwar Najis, wato ’ya'yan tawa, Andarawus Filibus, Bartolome, matthew Toma, Yakub dan Halfa, Tadius, Siman mutum Kan'ana, Yahuda Iskariyoti wanda ya bashe shi. Sa'an nan Yesu ya shiga wani gida, mutane kuma suka sake haduwa har shi da almajiransa ba su iya cin abinci ba. Da ‘yan uwansa suka ji haka, sai suka tafi domin su kama shi, saboda mutane suna cewa, ai ya haukace malaman koyarwar musa kuwa da suka zo daga urshalima suka ce ai ba'azabul sarkin aljanu ne ya shiga cikinsa da ikonsa kuma yake fitar da aljanun sai yesu ya kira mutanen ya yi musu misalai cewa shedan zai fitar da shedan kuma ai idan mulki ya rabu ɗaya gefen yana gaba da ɗayan wannan mulki ba zai tsaya ba Haka kuma, idan gida ya rabu biyu, ɗaya gefen yana gaba da ɗayan, wannan gida ba zai saya ba. Idan shaidan kuma ya tayar wa kansa, ya kuma rabu, ba zai tsaya ba, ƙarshensa ya zo kenan. Ba wanda zai iya shiga gidan mutum mai ƙarfi ya kwashi ƙayansa, sai dai ya fara kama mutumin, ya ɗaure, sa'an nan zai iya kwashi kayan gidansa. Ina faɗa muku gaskiya. za a yafe wa mutane kowane irin zunubi da maganar saɓo ga Allah da suka yi, amma fa duk wanda ya yi maganar saɓo game da ruhu mai tsarki ba za a taɓa yafe masa ba har abada, ya yi zunubi na har abada kenan. Yesu ya fada wannan ne kuwa don sun ce, Yana da kazamin ruhu ne. Sai mamar Yesu da uwansa suka zo, suka taya a waje suka aika wani ya kira shi. mutane kuwa suna zaune kewaye da shi sai suka ce masa ga mamarka da yan uwanka suna neman ka a waje sai ya tambaye su ya ce su wane ne mamata da yan uwana ya duddubi waɗanda suke zaune kewaye da shi sai ya ce ga mamata da yan uwana ai duk wanda ya yi abin da Allah yake so shine ne uwana ita ce ‘yar uwata, ita ce kuma mamata’. Markus Sura hudu Yesu ya kuma fara koyarwa a bakin tekun Galili, taron mutane da yawa sosai suka taru kewaye da shi, har sai da ya shiga jirgin ruwa ya zauna a cikinsa a kan tekun, taron mutane kuwa suna a bakin teku a kan tudu. Sai ya koya musu abubuwa da yawa ta wurin misalai, ya ce musu, Ku kasa kunne, wani manomi ya tafi gonarsa domin ya yi shuka. yana cikin yafa irin kenan sai waɗansu iri suka faɗi a kan anya sai sun saye suka zo suka cinye su waɗansu iri kuma suka faɗi a wuri mai duwatsu inda ba ƙasa sosai sai suka siro da sauri saboda ƙasar wurin batta da zurfi da rana ta yi zafi sai ta ƙone su har suka bushe don ba su da saiwa sosai waɗansu kuma suka faɗi a cikin ƙaya sai ƙayar ta tashi ta sha ƙarfinsu har ba su iya saba ba waɗansu kuwa suka faɗi a ƙasa mai kyau suka tsira suka yi girma suka yi kai waɗansu saba talatin talatin waɗansu sittin sittin waɗansu har ma ɗari ɗari sa'an nan ya ce duk mai kunnen ji bari ya ji lokacin da yesu yake zaunan shi kadai sai almajiransa sha biyu da waɗansu masu binsa suka roke shi ya gaya musu abin da misalin nan yake nufi sai ya ce musu kukan an yarda muku kusan asirin mulkin Allah amma waɗanda ba sa cikinku kome sai cikin misali shi ya sa za su yi ta dubawa amma ba za su taɓa gani ba su yi ta ji kuma amma ba za su gane ba domin kada su gane su tuba a kuma yafe musu Sai Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku gane misalin nan ba? To, yaya za ku gane sauran? Mai yafa irin nan fa kalmar Allah yake yafawa, irin da ya faɗi a hanya, shi ne kwatancin mutanen da suka ji kalmar Allah, amma da zarar suka ji, nan da nan sai shaiɗin ya zo ya ɗauki kalmar da aka shuka a zuciyarsu. Haka kuma, irin da ya faɗi a wurin da yake da duwatsu. shi ne kwatancin waɗanda da zarar suka ji kalmar sai suka karɓa da farin ciki, amma tun da ba su da tushe, ba su daɗe sosai ba, sa'ad da azaba ko sanani ya tashi saboda wannan kalmar Allah, nan da nan sai su ja da baya, irin da ya faɗi a wurin da yake da kaya, shi ne kwatancin mutanen da suka ji kalmar, amma damuwar duniya da son arziki. da kuma kwaɗa'in waɗansu abubuwa suka shiga suka hana kalmar girma har ta zama bata da amfani. Irin da ya faɗi a wurin da yake da kyau kuwa, shi ne kwatancin waɗanda suka ji kalmar Allah suka karba suka kuma yi amfani da ita har suka yi riba waɗansu talatin talatin, waɗansu sitin sitin waɗansu ma har ɗari ɗari. Yesu ya ci gaba da cewa, Ko kukan kawo fitila ku rufe ta da kwano ne? ko kuma kukan ajiye ta a karkashin gado ne? Ba kukan ajiye fitila a sanda mai rike fitilu ba? Ba abin da yake a ɓoye yanzu, wanda ba za a bayana ba, ba abin da yake asiri kuma, wanda ba za a tone shi ba, duk mai kunnen ji bari ya ji. Ya kuma ce musu, Ku ji da kyau fa, da mudun da kuka auna, da shi za a auna maka, har ma a kara. duk wanda yake da abu za a ƙara masa, wanda ba shi da abu kuma, ko ɗan abin da yake da shi ma za a karɓa daga gare shi. Yesu ya kuma ce, Ga yadda mulkin Allah yake, yana nan kamar yadda wanda ya yafa iri a gonarsa, a kwana a tashi, har irin ya tsira ya yi girma, mutumin bai ma san yadda aka yi ba. Ƙasa tana ba da amfani da kanta. da farko takan fitar da ƙara, sa'an nan kai, sai kuma kan ya fitar da ƙwaya, sa'a da amfani ya nuna, sai ya sa lauje ya yanka, domin lokacin girbi ya zo. Yesu ya kuma ce, Da me za mu kwatanta mulkin Allah, ko kuwa da wani misali ne za mu nuna yadda yake? Yana kama da kwaya iri na mustard, wadda irinta ta fi kankanta a dukan iri. da ake shukawa a ƙasa. Duk da haka, in an shuka ta, takan yi girma tafi duk sauran kayan lambu, takan yi manyan rasa har sun saye su iya sauka a inuwarta. Da irin waɗannan misalai da yawa Yesu ya fada musu kalmar Allah daidai iyakar ganewarsu. Bai fada musu kome ba sai tare da misali, amma lokacin da yake tare da almajiransa su kadai. yakan fada musu kome da kome a fili. A ranar nan, da rana ta kusan faduwa, Yesu ya ce wa almajiransa, Mu haye zuwa wancan gefen teku. Suka bar taron mutane, suka tafi da shi yadda yake a cikin jirgin da yake zaune a ciki, akwai waɗansu jirage kuma tare da su. Sai baban hadari mai iska ya taso, har yana tada ruwan teku sama. yana bubbuga jirgin ruwa kuwa yana shiga cikin jirgin har jirgin ya kusa cika da ruwa yesu kuwa yana can bayan jirgin yana barci kansa a matashi almajalisa suka tashe shi suka ce malam za mu halaka baka damu ba ko sai yesu ya farka ya tawata wa iskar ya kuma cewa ruwan tekun natsu ka yi shiru sai iskar ta daina wuri duk ya yi tsit ya ce wa almajiransa me ya sa kuka ji tsoro haka har yanzu ba ku daban gaskiya ne sai suka ji tsoro sosai suka ce wa juna wane ne wannan har iska da ruwan teku ma suna yi masa biyayya Markus Sura biyar Yesu da almajiransa suka kai hayin tekun da yake a yankin garisanawa da saukar yesu daga jirgin ruwan nan da nan sai ga wani mai kazamin ruhu ya fito daga inda ake binne mutane ya tare shi mutumin kuwa a wurin binne mutane yake kwana ba mai iya daure shi kuma ko da sarka ma don da an sha daure hannuwansa da kafafunsa da sarka amma yaka tsintsinke su har ba wanda yake da ƙarfi ya bi da shi kullum kuwa dare da rana yana yawo cikin inda ake binne mutane da kan duwatsu yana ihu yana tsatsage jikinsa da duwatsu da ya ga Yesu daga nesa sai ya tashi ya gudu ya durkusa a gabansa ya yi ihu da karfi ya ce ina ruwanka da ni Yesu ɗan Allah mafi ɗaukaka na roke ka da sunan Allah kada ka bani wahala ya fada haka ne don Yesu ya ce masa, Rabu da mutumin nan, kai ka zamin ruhu. Yesu ya tambaye shi, ya ce, Menene sunanka? Sai ya amsa, ya ce, Sunana tuli ne, gama muna da yawa. Sai ya roki Yesu sosai, kada ya kore su daga yankin, kusa da wurin nan kuwa, akwai wani babban garken aladu da yake kiwo a gangaren tudun, kazaman ruwohin nan suka roki Yesu suka ce, ka sa mu je wurin aladun nan mu shiga cikinsu. Yesu kuwa ya yarda, sai ka zaman ruwohin suka fita, suka shiga cikin aladun. Garken kuwa alade wajen dubu biyu ne, suka kuwa tashi a guje, suka gangara, suka fada cikin tekun, suka halaka a ruwa. Da ganin haka, makiyayin aladun suka gudu suka ba da labari a garinsu da karkararsu. Mutane suka fito domin su ga abin da ya faru da suka zo wurin yesu suka ga mutumin da da yake cike da aljanu yana zaune da riguna a jikinsa yana cikin hankalinsa kuma sai suka ji tsoro waɗanda aka yi abin a idonsu kuwa suka yi ta ba da labarin abin da ya faru da mai aljanun da kuma aladun sai mutanen suka fara roki yesu ya bar yankinsu yesu yana shiga cikin jirgin ruwa kenan sai wadda da yake da aljanun nan ya roke shi ya yarda masa ya tafi tare da shi amma yesu bai yarda masa ba ya ce masa tafi gida wurin yan uwanka ka faɗa musu irin manyan abubuwa da ubangiji ya yi maka da kuma yadda ya ji tausayinka sai mutumin ya tafi ya fara baza labari a yankin garuruwa goma a kan irin manyan abubuwan da yesu ya yi masa dukan mutane kuwa suka yi ta mamaki da Yesu ya sake hayewa zuwa wancan gefen tekun cikin jirgin ruwa sai mutane da yawa suka taru wurinsa tun yana na a bakin tekun sai ɗaya daga cikin shugabannin majami'a mai suna yayirus ya zo wurin da ganin yesu kuwa ya fadi a gabansa ya yi ta roƙonsa yana cewa ya ta ƙarama tana bakin mutuwa ina roƙonka ka zo ka taɓa ta domin ta warke ta rayu. Sai Yesu ya tafi tare da shi, mutane da yawa suka bi shi har suna matsa Akwai wata mace a wurin wadda ta yi shekara goma sha biyu tana zub da jini, ta kuma sha wahala sosai a hannun masu magani da yawa har ta kashe dukan abin da take da shi, amma maimakon ta sami sauki sai ciwon ya yi ta karuwa. Dama ta ji labarin Yesu, domin haka ta shiga cikin mutane ta bayansa ta taba bakin rigarsa tana tunani a ranta cewa ko da rigarsa ma na taba kawai zan warke nan da nan zubar jininta ya taya ta kuma ji a jikinta an warkar da ita nan da nan yesu ya ji wani iko ya fita daga gare shi sai ya juya a cikin taron ya ce wa ya taɓa rigata sai almajalinsa suka ce masa haba kana ganin mutane suna matsarka haka ka cewa ya taɓa ni amma yesu ya dudduba domin ya ga wanda ya yi wannan abin matar kuwa da ta san abin da aka yi mata ta zo cikin tsoro da rawar jiki ta fadi a gabansa ta fada masa dukan gaskiya sai ya ce mata ‘yata ban gaskiyarki ta warkar da ke ki sauka lafiya kin warke daga ciwonki yana cikin magana kenan sai ga waɗansu mutane daga gidan yayirus suka ce, Ai, yarga ta mutu, me ya sa gana ta damun malamin? Amma Yesu bai kula da abin da suka fada ba, ya ce wa shugaban majami'a, Kada ka ji tsoro, kai dai ka ba da gaskiya. Bai bar kowa ya bi shi ba sai Bitrus, da Yakub, da kuma Yohana ɗan uwan Yakub, da suka kai gidan Yayirus, Yesu ya ga mutane sun rikice. suna ta kuka suna ihu ya shiga ciki ya ce musu don me kuke kuka kuna ihu haka ai yarinyar bata mutu ba barci take yi sai suka yi masa dariyar reni amma ya fitar da dukkan mutane waje ya doki babban yarinya da mamarta da kuma almajiransa waɗanda suke tare da shi ya shiga inda yarinyar take ya kama hannunta ya ce mata talita kumi. Wato, yarinya ki tashi. Nan da nan, yarinyar ta tashi ta yi tafiya, shekarunta kuwa goma sha biyu ne, wannan kuwa ya sa suka yi mamaki sosai. Amma Yesu ya ja musu kunne sosai cewa, kada kowa ya ji wannan labari, ya kuma ce musu su bata abinci. Markus Sura shida Yesu ya bar wurin, ya koma garinsa. almajiransa kuwa suka tafi tare da shi da ranar hutu ta mako ta yi sai ya fara koyarwar a jami'a mutane da yawa da suka saurare shi suka yi mamaki suna cewa ina mutumin nan ya sami waɗannan abubuwa wace hikima ce aka ba shi haka har yana yin abubuwan ban mamaki wannan ba shi ne kafintan nan ba ɗan maryamu ɗan uwansu yakub da yusuf da yahuda da kuma Simon, ’yan uwansa mata, kuma ba ga su tare da mu ba. Sai suka ji haushinsa, Yesu ya ce musu, Ai, annabi baya rasa daraja, sai dai a garinsa, da cikin ’yan uwansa, da kuma mutanen gidansa. Yesu bai iya yin wani aikin ban mamaki a can ba, sai dai ya warkar da waɗansu marasa lafiya kaɗan ne, kawai ta wurin taba su, ya yi mamaki saboda rashin ban gaskiyarsu. sai Yesu ya zazzaga kauyuka yana koyarwa. Sai ya kira sha biyu nan, ya aike su biyu-biyu, ya kuma ba su iko a kan kazaman ruhohi, ya umarce su cewa, Kada ku ɗauki wani abu domin tafiyar, ko abinci, ko jakka, ko kuɗi ma a aljihunku, sanda kawai za ku rike, amma ku sa takalmi, kada kuma ku rike wata riga. banda wadda take jikinku, duk gidan da kuka sauka, ku zauna a wurin har lokacin da za ku bar wannan garin, duk inda ba a karɓe ku ba, aka kuma kijinku, in za ku tashi, sai ku kakkaɓe kurar kafafunku domin ya zama shaida a kansu. Haka fa suka tashi, suna wa'azi cewa mutane su tuba, suka fitar da aljanu da yawa, suka kuma shafa wa marasa lafiya da yawa mai suka kuma warkar da su sai sarki hiridus ya ji labarin saboda sunan yesu ya bazu ko'ina har waɗansu suka ce yohana mai baftisma ne aka ta da shi daga matattu shi yasa yake da ikon yi waɗannan ayyukan ban mamaki amma waɗansu suka ce annabi ile ne waɗansu kuwa suka ce a'a wani annabi ne daban daga cikin annabawan da da Hiridus ya ji maganar sai ya ce, Ai, Yohana ne wanda na cire masa kai aka tada shi daga matattu. Gama da, Hiridus da kansa ya ba da umarni aka kama Yohana, ya daure shi a kurkuku. Hiridus ya yi haka saboda Hiridiya, matar dan uwansa Filibus, wanda shi Hiridus ya aura. Don da, Yohana ya yi ta gaya wa Hiridus cewa, bai kamata ka auri matar ɗan uwanka ba. Ashe, ita Hiridiya kuwa tana jin fushin Yohana a zuciyarta, har ta so ta kashe shi, amma ba ta sami dama ba, gama Hiridus yana tsoron Yohana, ya sani shi mutum mai adalci ne, mai tsarki kuma, shi ya sa Hiridus ya rike Yohana da kyau, yakan damu da yawa duk lokacin da Yohana yake magana da shi, amma duk da haka yakan ji daɗin jin maganarsa a ƙarshe dai ta sami zarafi a ranar haifuwar herodus ya yi biki domin hakimansa da sarakunan yankinsa da kuma manyan galili da yar hiridiya ta shigo ta yi rawa a gaban herodus da bakinsa suka ji daɗi ƙwarai sai ya ce me kike so kome da kika roka sai in baki har da rantsuwa sarki ya ce wa yarinyar duk abin da kika roka zan baki ko da rabin mulkina ne sai ta fita ta ce wa mamarta me zan roka mamar ta ce kan yohana mai Baptisma. nan da nan ta gudu ta koma wurin sarki ta ce ina so yanzu yanzu ka bani kan yohana mai Baptisma a cikin kwano da jin wannan sarki ya damu kwarai amma saboda rantsuwar da ya riga ya yi da kuma bakinsa bai so ya hana mata ba sai ya aiki dogarinsa da umarni ya kawo kan yohana mutumin kuwa ya tafi ya cire kan yohana a kurkuku ya kawo a cikin kwano ya ba yarinyar ita kuwa ta ba mamarta da almajiran yohana suka ji labarin sai suka zo suka dauki gawarsa suka binne manzanin da Yesu ya aika a da suka komo wurinsa suka fada masa dukkan abubuwan da suka yi da abin da suka koyar gashi kuwa mutane da yawa suna ta kaiwa da kawowa har manzanin ba su sami damar cin abinci ba sai ya ce musu ku zo mu tafi wurin da ba kowa don ku ɗan huta sai suka shiga jirgin ruwan suka tafi wurin da ba kowa sai su kadai amma da suke barin wurin waɗansu mutane da yawa suka gansu suka kuma gane su sai suka bi tudu suna ta gudu da kafa daga garuruwa duka suka riga su zuwa da saukar yesu sai ya ga taro mai yawa ya kuma ji tausayinsu domin suna kamar tumaki da ba su da makiyayi sai ya fara koya musu abubuwa da yawa kusan faduwar rana sai almajiransa suka zo wurinsa suka ce masa wannan wuri fa ba kowa, ga shi kuwa rana ta kusan faduwa, ka sallami mutanen su shiga karkara da kauyuka na kurkusa su saya wa kansu abin da za su ci. Amma Yesu ya amsa musu ya ce, Ku dai, ku ba su wani abu su ci mana. Sai suka ce masa, Wato, mu je mu sayo abinci na kuɗin da ake biyan lebura yini ɗari biyu, mu ciyar da su? Ya ce musu, burodi nawa kuke da su, ku je ku duba. Da suka bincika suka ce, Burodi biyar ne da kifi biyu. Sa'an nan Yesu ya sa almajalinsa su sa mutanen su zauna kungiya-kungiya a danyar ciyawa. Sai suka zauna kungiya-kungiya waɗansu dari-dari, waɗansu kuma hamsin-hamsin. Da ya ɗauki burodi biyar din da kifi biyu, sai ya daga kai sama. ya yi godiya ga Allah ya rarraba ya yi ta ba almajiran suna baiwa mutane suna kaiwa mutanen ya kuma raba wa dukan mutanen kifin nan biyu duka kuwa suka ci suka koshi har suka tattara gutsattarin burodin da kifin aka sami kwando goma sha biyu cike yawan mutanen da suka ci wannan abinci kuwa maza dubu biyar ne nan da nan yesu ya sa almajiransa su shiga jirgin ruwa suka shiga suka riga shi hayewa zuwa Bethsaida shi kuma ya sallame taron bayan da ya sallame su sai ya hau wani tudu domin ya yi addu'a da rana ta fadi jirgin yana tsakiyar teku yesu kuwa yana nan akan tudu shi kadai da ya ga suna fama da tuki domin iska tana gaba da su misalin karfe uku na dare sai gashi yana zuwa wurinsu yana takawa a kan ruwan teku ya yi kamar zai wuce su amma da suka shi yana tafiya a kan ruwan sai suka yi tsammani fatalwa ce suka yi ihu domin duk sun gan shi suka firgita sai nan da nan ya yi musu magana ya ce kada ku damu ni ne kada ku ji tsoro Sa'a nan ya shiga cikin jirgin da su iskar kuma ta kwanta sai mamaki ya kama su kwarai saboda ba su san menene ma'anar ciyar da mutane dubu biyar nan ba gama zuciyarsu ba ta fahimci ma'anar ba sa'an da yesu da almajirinsa suka ketare tekun suka sauka a yankin janisarat suka daure jirgin a bakin teku da fitarsu daga jirgin ruwan sai nan da nan mutane suka gane ashe yesu ne suka yi ta gudu daga ko'ina a cikin yankin suka yi ta kawo marasa lafiya a kan abin kwanciyarsu zuwa duk inda suka je Yesu yake. Duk inda ya tafi kuma, birni ko kauye, ko filayen kauye, sukan kwantar da marasa lafiya a bakin kasuwa, su roke shi ya yarda marasa lafiyar su taba ko da bakin rigarsa ma, dukan waɗanda suka taba shi kuwa suka warke. Markus Sura bakwai farisiyawa da waɗansu malaman koyarwar musa daga urshalima suka zo suka taru wurin yesu sai suka lura waɗansu almajiransa suna cin abinci da hannuwansu marasa tsafta wato ba su wanke hannu bisa ga al'ada ba Ga shi farisiyawa har da sauran yahudawa ba sa cin abinci sai sun wanke hannu sarai tukuna bisa ga al'adun dattawa in suka komo daga kasuwa kuwa ba sa cin abinci sai sun yi wanka tukuna akwai kuma waɗansu al'adu da yawa da suka gada suke kiyayewa kamar wanke-wanke kwafuna da tukwane da tulunan tagula sai farisiyawa da malaman koyarwar musa suka tambaye yesu don me almajiranka ba sa bin al'adun dattawa amma suna cin abinci da hannuwa marasa sabta sai yesu ya amsa ya ce daidai ne ishaya ya yi annabci a kanku munafukai, kamar yadda yake rubuce cewa, Mutanen fa da bakinsu ne kawai suke girmama ni, amma zukatansu sun yi nesa da ni, a banza ne suke yi mini sujada, suna koyar da dokokin mutane a matsayin kalmar Allah. Kun bar abin da Allah ya ce a yi, kuna bin aladun mutane. Sai ya ce musu, Lalle kam, kun iya barin umarnin Allah domin ku bi aladunku. Gama Musa ya ce, Ka girmama babanka da mamarka kuma, wanda ya zagi babansa ko mamarsa dole ne a kashe shi, amma kukan bar mutum ya ƙyale iyayensa a lokacin da suke da bukata, ya ce, Duk abin da da za ku samu a wurina, na riga na keɓe wa Allah ku, ta haka kuka hana shi ya taimaki babansa ko mamarsa. Ta haka kuna mai da kalmar Allah ofi saboda aladun da kuke koya wa yaranku, haka kuma kuke yin abubuwa da yawa. Sai Yesu ya sake kiran jama'a ya ce musu, Ku saurare ni dukanku, ku kuma gane da kyau, abin da yake shiga cikin mutum daga waje, ba shi ne yake kazantar da mutum a gaban Allah ba. abin da yake fitowa daga cikin mutum shi ne yake kazantar da mutum a gaban Allah, duk mai kunnen ji bari ya ji. Sa'an da ya rabu da taron ya shiga gida, almajalisa suka tambaye shi ma'anar wannan koyarwa, ya amsa ya ce, Ashe, kuma ba ku gane ba, ba ku gane cewa duk abin da ya shiga cikin mutum daga waje baya iya kazantar da mutum a gaban Allah. gama ba cikin zuciyarsa yake shiga ba, amma cikin cikinsa ne, sa'an nan ya kuma fita daga jikinsa? A wannan maganar, Yesu ya nuna cewa kowane irin abinci marar kazanta ne, ya ci gaba da cewa, Abin da yake fitowa daga cikin mutum, shi ne yake kazantar da mutum, don daga cikin zuciyar mutum ne mugayen tunani suke fitowa, kamar su lalata da sata. da kisan kai da zina da kwaɗayi da mugunta da rudu da halin neman jin daɗi na rashin kunya da kishi da ɓata suna da girman kai da kuma wawanci duk waɗannan mugayen abubuwa daga cikin zuciya suke fitowa suna kuwa kazantar da mutum daga nan sai yesu ya tashi ya tafi yankin taya da sidon ya shiga wani gida bai kuwa so kowa ya sani ba, amma duk da haka boyewarsa bai yiwu ba. Nan da nan sai wata mace, wadda yalta karama take da kazamin ruhu ta ji labarinsa, ta zo ta fadi a gabansa. Matar kuwa bai ya ce, a yankin Finikiya aka haife ta, a cikin ƙasar Suriya, sai ta roki Yesu ya fitarwa yaltar aljanin, Yesu ya ce mata, bari ’ya'ya su ci su koshi tukunna, ba daidai ba ne a kwashe abincinsu a ba karnuka. Amma matar ta amsa ta ce, Eh haka ne, malam amma ai karnuka sukan ci abin da yake faduwa daga teburin yara. Sai ya ce mata, Saboda wannan amsa da kika bayar, ki tafi gida, aljanin ya rabu da yarki. Sai ta koma gida ta ga yalta a kwance a gado. aljanin kuwa ya rabu da ita sai yesu ya fita daga yankin taya ya bi ta sidon ya je tekun galile a hanya ya zo yankin garuruwa goma a can aka kawo masa wani kurma wanda da ƙyar yakan yi magana suka roke shi ya taba mutumin domin ya warkar da shi yesu ya ja kurman gefe inda ba kowa sai ya sa ya tunsa a kunnuwansa ya tofa miyau ya kuma taba harshensa da miyan nan da nan ya daga kai sama ya yi numfashi mai zurfi ya ce masa ifata wato bude da fadin haka sai kunnuwan mutumin suka budu abinda ya daure harshensa kuma ya kunce sai ya fara magana da kyau yesu ya ja musu kunne kada su fada wa kowa amma da yana hana su su kuma suna kara baza labarin mutane suka cika da mamaki suka ce kai ya yi komai da kyau har ma ya sa waɗanda da suke kurma suna jin magana waɗanda da suke bebe kuma suna yin magana Markus Sura takwas A kwanakin nan sai taro mai yawan gaske ya sake haduwa tun da ba su da abin da za su ci yesu ya kira almajiransa wurinsa ya ce musu ina jin tausayin jama'ar nan don yau kwana uku kenan suna tare da ni kuma ba su da abinci in kuwa na sallame su su tafi gida da yunwa haka ai za su kasa a hanya gashi kuwa waɗansunsu sun zo daga nesa almajiransa suka amsa suka ce a daji haka ina za a sami abinci da zai iya ciyar da mutanen nan? Yesu ya tambaye su cewa, Burodi nawa ne kuke da su? Suka ce, Bakwai. Sai ya sa taron mutane su zauna a kasa, da ya ɗauki burodi nan bakwai, ya yi godiya ga Allah, ya rarraba, ya yi ta ba almajiransa domin su ba mutanen, suka kuwa rarraba musu. Suna kuma da kananan kifaye kaɗan. ya yi godiya domin su kuma ya ce su ma a rabawa taron mutanen suka ci suka koshi har suka doki ragowar cike da kwanduna bakwai yawan waɗanda suka ci kuwa sun kai wajen dubu hudu sai ya sallame su nan da nan kuwa ya shiga jirgin ruwa da almajiransa ya tafi yankin dalmanuta farisiyawa suka zo suka fara gardama da shi sun so su gwada Yesu, sai suka roke shi ya nuna musu wata babbar alamar da za ta bayana ikonsa, sai ya yi numfanshi mai zurfi ya ce, Don me ku mutanen zamanin nan kuke neman ganin alama? Akeka ina gaya muku, ba wata alamar da za a nuna wa mutanen wannan zamani. Sa'an nan ya bar su, ya shiga jirgin ruwa, ya ketare zuwa wancan hayin. almajiran yesu sun manta ba su kawo burodi ba sai guda daya kawai wanda suke da shi a jirgin ruwan yesu ya ja masu kunne ya ce ku kula fa kuma ku yi hankali da yistin farisiyawa da na iridus sai almajirin suka fara tadi da juna suna cewa ko saboda ba mu da burodi ne ya faɗa haka da ya gane maganar da suke yi sai yesu ya tambaye su me ya sa kuke magana a kan baku da burodi, ashe, har yanzu ba ku gane ba, ba ku kuma fahimta ba, zuciyarku a taurare take, kuna da idanu, ba ku gani ba, kuna da kunnuwa, ba ku ji ba, ba ku tuna ba ne, a lokacin da na kakarewa mutum dubu biyar, burodin nan biyar fa, kwanduna nawa kuka ɗauka, cike da abin da ya ragu? Suka amsa cewa, sha biyu to burodi bakwai ɗin nan da na wa mutum dubu hudu fa manyan kwanduna nawa kuka tattara cike da gutsasarin suka ce masa bakwai sai yesu ya ce musu to har yanzu ba ku gane magana ta ba suka zo betsaida sai aka kawo wa yesu wani makaho aka roke shi ya taba makahon ya kama hannun makahon ya kai shi bayan gari da ya tofa miyau a idanun mutumin ya taba shi domin ya warkar da shi sai ya tambaye shi ya ce kana iya ganin wani abu sai mai kahon ya daga kai ya ce ina ganin mutane kam amma kamar itatuwa nake ganin su suna yawo sai yesu ya sake taba idanun mutumin mutumin ya zuba ido idanunsa kuwa suka warke sai ya ga komai sarai yesu ya sallame shi ya tafi gida ya ce masa kada ka koma ta cikin gari ko ka bi ta cikin ƙauyen yesu da almajiransa suka tafi suka shiga kauyukan kaisariya filibi a hanya kuwa ya tambayi almajiransa ya ce bisa ga faɗin mutane ne wane ne suka amsa suka ce waɗansu sun ce kai Yohana mai baftisma ne, waɗansu kuwa suna cewa kai ne annabi Iliya, waɗansu kuwa sun ce kai ne ɗaya daga cikin sauran annabawa. Sai ya tambaye su, amma kufa, wanne ne ni a ganinku? Sai Bitrus ya amsa ya ce, Kai ne almasihu. Yesu ya ja musu kunne, kada su gaya wa kowa labarinsa. A lokacin nan, Yesu ya fara koya musu yadda ɗan mutum zai sha wuya iri-iri. Shugabannin jama'a da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa za su kishi har a kashe shi, bayan kwana uku kuma zai tashi da rai. Ya fada wannan magana a sarari, sai Bitrus ya ja shi gefe ɗaya ya fara tsawata masa, amma Yesu ya juya ya dubi sauran almajiran ya tsawata wa Bitrus ya ce, ka rabu da ni kai shaidan kana tunane kamar mutum ne ba kamar Allah ba sa'an nan ya kira mutanen kusa tare da almajiransa ya ce musu duk mai son ya bi ni sai ya ki kansa ya ɗauki giciyansa ya bi ni gama duk wanda yake so ya ceci ransa zai rasa shi amma duk wanda ya rasa ransa saboda ni da kuma saboda labari mai daɗi zai cece shi ina amfanin mutum ya sami dukan duniya a bakin ransa, me kuma mutum zai iya bayarwa a maimakon ransa? Duk wanda yake jin kunyata da kunyar maganata a wannan zamani mara aminci da kuma mai yawan zunubi, ɗan mutum ma zai ji kunyarsa a lokacin da zai zo cikin ɗaukakar Ubansa tare da mala'iku masu sarki. Markus Sura tara ya kuma ce musu, Gaskiya, ina gaya muku, akwai waɗansu da suke saye a nan, waɗanda ba za su mutu ba, sai sun ga mulkin Allah ya bayana da iko. Bayan kwana shida, Yesu ya dauki Bitrus da Yakub da Yohana, ya kai su kan wani babban tudu mai tsawo inda suka kasance su kadai. Ana nan sai kamaninsa ya canza a gabansu, rigudansa kuma suka yi fari fat suna kyalli yadda ba mai wanki da zai iya yin su haka a duniya sai ga annabi iliya da annabi musa suka bayana a gare su suna magana da yesu sai bitrus ya ce wa yesu malam ya yi kyau da muke a nan bari mu yi bukoki uku ɗaya domin ka ɗaya domin annabi musa ɗaya kuma domin annabi iliya ya rasa abin da zai fada ne domin shi da sauran almajiran sun ji tsoro kwarai sai ga wani girgije ya zo ya rufe su aka kuma ji wata murya daga cikin girgijen tana cewa wannan shine ɗana wanda nake kauna ku saurare shi ba labari da suka dudduba ba su kara ganin kowa ba sai yesu kadai tare da su da suna cikin gangarowa daga tudun sai Yesu ya ja musu kunne kada su gaya wa kowa abin da suka gani sai ɗan mutum ya tashi daga matattu tukuna domin haka suka bar wannan maganar suna tambayar juna ko menene Yesu yake nufi da tashi daga matattu a ƙarshe suka tambaye shi suka ce to don mai malaman koyarwar Musa suke cewa sai annabi Iliya ya fara zuwa sa'an nan almasihu ya zo Yesu ya amsa ya ce, Gaskiya ne annabi Iliya zai fara zuwa domin ya shirya komi, amma an kuma rubuta a cikin maganar Allah cewa, Ɗan mutum zai sha wuya iri-iri, za a kuma wulakanta shi, ko ba haka ba? Ai, Iliya ya riga ya zo, mutane suka kuma yi masa duk abin da suka ga dama, kamar dai yadda aka rubuta zai faru. Da Yesu da almajiran nan uku suka koma wurin sauran almajiran sai suka ga babban taro ya kewaye su malaman koyarwar musa kuma suna gardama da su da ganin yesu sai duk taron suka yi mamaki kwarai da gaske suka tashi da gudu suka je suka gaishe shi yesu ya tambayi almajiransa ya ce gardama me kuke yi da su sai wani mutum daga cikin taron ya amsa masa ya ce malam Ga shi na kawo muka ɗana wanda yake da ruhu na zaman bebe a cikinsa ruhu yana hana shi magana duk lokacin da abin ya tashi yakan jefar da shi a kasa yakan sa shi ya fidda kumfa a baki yana kuma cizon haƙora jikinsa kuma ya mike da ƙarfi na yi wa almajiranka magana su fitar da shi amma sun kasa yesu ya amsa musu ya ce ku mutanen zamanin nan marasa ban gaskiya har zuwa yaushe zan zauna tare da ku har yaushe kuma zan jimre da ku ku kawo mini yaron sai suka kawo masa yaron da ruhun ya ga yesu nan da nan sai ya bugi yaron jikinsa yana rawa ya fadi yana ta birgima bakinsa kuma yana ta fit da kumfa sai yesu ya tambaye babban yaro tun yaushe wannan abu ya same shi baban ya ce tun yana karami yakan jefa shi a wuta da cikin ruwa don dai ya kashe shi amma in za ka iya yin wani abu ka ji tausayinmu ka taimake mu yesu ya ce masa don me kake tambaya ko zan iya ai dukan abu mai yiwuwa ne ga wanda yake ba da gaskiya nan da nan sai babban yaron ya daga murya ya ce na ba da gaskiya ka taimake ni in kare gaskantawa da yesu ya ga mutane suna ta zuwa da gudu sai ya tsawata wa kazamin ruhun ya ce masa kai ruhu mai hana yaron nan yin magana na umarce ka ka fita daga cikinsa kada ka sake shiga cikinsa kuma Aljadin kuwa ya ihu ya kuma jijjiga yaron sosai nan ya fita yaron kuma ya kwanta kamar gawa har ma yawancin mutane suka ce ai ya mutu amma yesu ya kama hannunsa ya daga shi ya kuwa tashi a taye da Yesu ya shiga cikin gida, almajalisa suka tambaye shi a boye suka ce, Don me mu muka kasa fitar da ruhun? Yesu ya amsa ya ce, Ai, irin wannan ruhu baya fita sai da addu'a. Sai Yesu da almajalinsa suka bar wurin, suka ci gaba da tafiya, suka wuce ta cikin galili, Yesu bai so wani ya san inda suke ba, domin yana koyawa almajiransa cewa, za a ba da ɗan mutum ga hannun mutane, za su kuwa kashe shi, bayan kwana uku kuma zai tashi. Amma ba su gane da abin da yake nufi ba, suna kuma jin tsoro su tambaye shi. Suka kai kafar Nahum, da Yesu ya shiga gida, sai ya tambayi almajiransa ya ce, A kan me kuke gardama a hanya? Amma suka yi shiru, don a hanya sun yi gardama a kan kowane ne mafi girma a cikinsu, sai Yesu ya zauna, ya kira sha biyun nan, ya ce musu, Duk wanda yake so ya zama na fari, dole ne ya zama na karshe duka, ya zama mai yi wa kowa hidima kuma. Ya ɗauki wani ƙaramin yaro, ya sa shi ya tsaya a tsakiyarsu, nan ya ɗauke shi, ya rungume shi, ya ce musu, Duk wanda ya karɓi ƙaramin yaro kamar wannan saboda sunana. ni ne ya karɓa, wanda ya karɓe ni kuma ba ni ya karɓa ba, wanda ya aiko ni ne ya karɓa. Ana nan, sai Yohana ya ce masa, Malam, mun ga wani yana fitar da aljannu da sunanka, muka kuwa hana shi, domin shi baya cikinmu. Amma Yesu ya ce, Kada ku hana shi, ai, ba wanda zai yi wani aikin ban mamaki a cikin sunana ya kuma yi bakar magana a kaina. nan da nan, ai, duk wanda baya gaba da mu, namu ne, ina gaya muku gaskiya, duk wanda ya ba ku ruwan sha ko kof ɗaya domin kuna almasihu ne, gaskiya ina gaya muku ba zai rasa ladarsa ba ko kaɗan, zai zama abin tausayi ga wanda ya sa ɗaya daga cikin yara ƙananan nan masu ba da gaskiya gare ni ya yi zunubi, zai fi masa kyau. a ɗaura masa babban dusan nika a wuya, a jefa shi cikin teku. Idan kuwa hannunka yana sa ka ka yi zunubi, sai ka yanke shi mana, ya fi kyau ka shiga rai na har abada da hannu ɗaya da ka bar dukan hannuwanka ka shiga gidan wuta da hannu biyu, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, a wurin kuwa susosin da suke cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, idan kuma kafarka tana sa ka ka yi zunubi, sai ka yanke ta mana, ya fi kyau ka shiga rai na har abada da kafa ɗaya, da ka shiga gidan wuta da kafa biyu. A wurin nan dai, sussosin da suke cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, idan kuma idonka ne yana sa ka ka yi zunubi, sai ka cire shi, ya fi kyau ka shiga mulkin Allah. da ido ɗaya da a jefa ka gidan wuta da ido biyu a wurin susocin da suke ci su ba sa mutuwa wutar kuma ba za a iya kashe ta ba za a tsaftace kowa da wuta kamar yadda ake tsaftace haɗaya da gishiri gishiri abu ne mai kyau amma idan gishiri ya rabu da daɗinsa da me za ku gyara shi sai ku kasance da gishiri a cikinku ku yi zaman lafiya da juna. Markus Sura goma Daga nan Yesu ya bar wannan wuri, ya tafi yankin Yahudiya da kuma ketaren kogin Yordan, mutane da yawa kuma suka sake haduwa a wurinsa, ya kuma koya musu kamar yadda ya saba. Sai waɗansu farisiyawa suka zo wajensa domin su gwada shi, suka tambaye shi, suka ce, Bisa ga koyarwar Musa, daidai ne mutum ya saki matarsa? sai Yesu ya amsa ya ce, Wane umarni ne Musa ya baku? Suka amsa masa suka ce, Musa ya ba da izini mutum ya rubuta takardar karshen aure ya kuma sallami matarsa. Yesu ya ce musu, Don tauran kanku ne, Musa ya rubuta muku wannan umarni, amma tun farkon alita, Allah ya yi mutane namiji da ta mace, domin haka fa mutum zai bar babansa. da mamarsa ya manne wa matarsa su biyu kuma su zama ɗaya har nan gaba ba za su zama mutum biyu ba sai dai su zama kamar mutum ɗaya saboda haka abin da Allah ya haɗa kaɗa wani ya raba da suka sake komawa cikin gida sai almajalinsa suka yi wa Yesu tambaya a kan wannan magana sai ya ce musu duk mutumin da ya saki matarsa ya auri wata yana cin amanar mace ta farko da yin laifin zina kenan, in kuma mace ta saki mijinta ta auri wani, ta yi zina kenan. Mutane suka yi ta kawo wa Yesu ‘yan yara domin ya sa musu albarka, amma almajalisa suka tsawata wa mutanen, da Yesu ya ga haka sai ya ce haushi ya ce musu, Ku bari yara ƙanana su zo wurina, kada ku hana su, gama mulkin Allah na irinsu ne, akika ina gaya muku. duk wanda bai karɓi mulkin Allah kamar yadda ƙaramin yaro yake yi ba, ba zai taɓa shiga cikinsa ba. Sai ya ɗauki yaran, ya rungume su yana tattaba su, yana sa musu albarka. Da Yesu zai tashi ya bar wurin kenan, sai ga wani mutum ya zo da gudu, ya durkusa a gabansa, ya tambaye shi ya ce, Malam mai kirki, mai zan yi in sami rai na ar abada? sai Yesu ya ce masa, Don me kake ce da ni mai kirki? Ai, ba wani mai kirki sai Allah kadai. Ka dai san dokokin wato, kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar ƙarya, kada ka cuci mutum, ka ba da girma ga babanka da mamarka. Sai saurayin ya ce, Malam, ai duk na kiyaye waɗannan tun ina yaro. Yesu ya dube shi da duban kauna. ya ce masa, Abu ɗaya ne tak ka rasa, ka je ka sayar da duk abin da kake da shi, ka ba talakawa, za ka sami dukiya mai yawa a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da jin wannan magana sai saurayin ya bata fuska, ya tafi yana bakin ciki, don shi mai arziki ne sosai, sai Yesu ya dubi almajiransa ya ce musu, Zai zama da wuya sosai masu arziki su shiga mulkin Allah. almajiran kuwa suka yi mamakin wannan magana sai yesu ya sake ce musu ku ’ya'yana zai zama da wuya sosai fa mutum ya shiga mulkin allah zai fi wa kuma sauki ya bi ta ramin allura da mai arziki ya shiga mulkin allah da jin wannan almajiran suka kara mamaki suna tambayar juna cewa to in haka ne wa zai iya samun ceto yesu ya dube su ya ce, A wurin mutane kam ba zai yiwu ba, amma a wurin Allah zai yiwu, domin kowane abu mai yiwuwa ne a wurin Allah. Sa'an nan Bitrus ya tada magana ya ce, Gashi, mu mun bar dukan kome, mun bi ka. Yesu ya ce, Gaskiya ina gaya muku, wanda ya bar gidansa, ko uwansa, ko mamarsa, ko babansa, ko ‘ya'yansa, ko gonakinsa, saboda ni da kuma saboda labari mai daɗi, abin da zai samu a zamanin nan ma zai fi so ɗari, na gidaje, da ‘yan uwa, da iyaye, da ‘ya'ya, da gonaki, amma tare da sanani, sa'an nan a zamani mai zuwa, sai rai na rabada, mutane da yawa da suke na farko za su zama na ƙarshe, na ƙarshe kuma. za su zama na farko suna haurawa zuwa urshalima kenan yesu yana a gaba almajiran kuma suna binsa suna mamaki waɗanda suke bin su a baya kuma suna tsoro sai yesu ya ja su sha biyu nan gefe ya sake fada musu abin da zai faru da shi ya ce gashi za mu je urshalima za a ba da ɗan mutum a hannun manyan firistoci da malaman koyarwar Musa za su yanke masa hukuncin kisa, su ba da shi ga waɗanda ba Yahudawa ba, za su yi masa ba, su tofa masa miyau, su yi masa bulala, su kashe shi, bayan kwana uku zai tashi da rai. Ana nan, sai ’ya'yan Zabadi, Yakub da Yohana suka zo wurin Yesu suka ce, Malam, muna so mu roke ka wani abu. Sai ya ce, mai kuke so in yi muku? Suka ce, Muna roƙonka a ranar da za ka shiga ɗaukakar mulkinka, ɗayanmu ya zauna a hannun damanka, ɗayanmu kuma ya zauna a hannun hagunka. Amma Yesu ya ce musu, Ba ku san abin da kuke roƙo ba, za ku iya sha a kof na wa'alar da zan sha? Ko kuwa za ku iya a yi muku baptisma da baptisma da za a yi mini?’ Suka amsa suka ce, I, za mu iya. Yesu ya ce musu, Za ku sha a kof da zan sha, za a yi muku baptizma kuma da baptizmar da za a yi mini, amma zama a damana ko a haguna ba ne nake da ikon bayarwa ba, waɗannan wurare na waɗanda aka riga aka shirya musu ne. Da sauran almajiran nan goma sha biyu suka ji wannan. sai suka fara jin haushi yakub da yohana yesu ya kira su ya ce musu kun sani a cikin waɗanda ba yahudawa ba waɗanda aka san da su da mulki suka nuna wa mutanensu iko manyansu ma suna nuna wa mutanensu iko amma ba haka zai zama a tsakaninku ba a maimakon haka duk wanda yake so ya zama babba a cikinku dole ne ya zama mai yi wa sauran idima. kuma duk wanda yake so ya zama shugaba a cikinku, lalle ne ya zama bawan kowa, gama ɗan mutum ya zo ba domin a yi masa hidima ba, amma domin ya yi hidima, ya kuma ba da ransa domin ceton mutane da yawa. Sai suka kai Yeriko, yana fita daga Yeriko kenan, da shi da almajiransa, da mutane da yawa, sai ga wani makaho. yana zaune a gefen hanya yana bara sunansa kuwa baltimaus ne wato ɗan Timaus da ya ji cewa Yesu ba ne yake wucewa ya fara daga murya yana cewa ya Yesu dan dauda ka ji tausayina waɗansu da yawa suka tsawata masa cewa ya yi shiru amma sai ya kara daga murya sosai yana cewa ya ɗan dauda ka ji tausayina sai Yesu ya tsaya ya ce, Ku kira mini shi, sai suka kirawo makahon suka ce masa, Ka yi murna, tashi, yana kiranka. Sai ya yarda mayafinsa, ya yi wuf, ya tashi ya tafi wurin Yesu. Yesu ya tambaye shi, ya ce, Me kake so in yi maka? Sai makahon ya amsa, ya ce, Mai gida, ina so in sami ganin gari. sai Yesu ya ce masa, Tafi, ban gaskiyarka ta warkar da kai. Nan da nan ya sami ganin gari, ya bi Yesu suka tafi. Markus Sura goma sha ɗaya Da suka zo kusa da Urshalima, wato a Betafaji da Betani, wajen tudun itatuwan zaitun, sai Yesu ya aiki almajiransa biyu, ya ce musu, Ku je ƙauyen can na gabanku. da shigarku za ku ga wani ɗan jaki a daure, wanda ba a taɓa hawa ba, ku kunce shi ku kawo, idan wani ya tambaye ku, don me kuke haka, sai ku ce masa, Ubangiji ne yake bukatarsa, zai kuma mai da shi nan da nan. Sai suka tafi, suka ga ɗan jakin a daure a kofar gida a bakin hanya, suna kuncewa kenan, sai waɗanda suke tsaye a wurin suka ce musu, Yaya, don me kuke kunci jakin nan? Suka ba da amsa daidai yadda Yesu ya faɗa musu, sai mutanen suka bar su su tafi da jakin. Da suka kawo wa Yesu jakin, suka shimfida masa rigunansu, sai Yesu ya hau ya zauna. Sai mutane da yawa suka shimfida rigunansu a kan hanya, waɗansu kuma suka baza rasan itatuwan da suka sare daga gonaki, waɗanda suke gabansa da waɗanda suke bayansa. suka yi ta ihu suna cewa, Osana! Albarka ta tabbata ga mai zuwa cikin sunan Ubangiji, albarka ta tabbata ga mulkin nan mai zuwa na babanmu Dauda. Osana ga mafi ɗaukaka. Da Yesu ya shiga Urshalima, ya tafi haikali, ya shiga ya dudduba dukan kome, da yake rana ta fadi ko, sai ya fita, ya koma Betani tare da almajiransa. washe gari da suka tashi daga betani sai yesu ya jin yunwa da ya hangi wani itacen baure mai ganye sai ya je ya ga ko zai sami ‘ya'ya amma da ya kai wurin bai ga komi ba sai ganye kawai don ba lokacin ‘ya'yan baure ba ne sai ya ce wa bauren kada kowa ya ƙara cin ‘ya'yanka har abada almajiransa kuwa suka ji abin da ya fada da shigar su urshalima yesu ya shiga haikali ya fara korar masu saya da sayarwa daga ciki ya kuma tutture teburan masu canjin kudi da kujerun masu sayar da tattabaru ya kuma hana kowa ya dauki wani abu ya wuce ta filin haikalin sai ya koya wa mutane ya ce a rubuce yake cikin maganar allah cewa za a ce da gidana gidan addu'a na dukan al'ummai gashi kun mai da shi wurin ɓuyan yan fashi manyan firistoci da malaman koyarwar musa suka ji wannan magana suka fara neman hanyar da za su kashe shi gama suna jin tsoronsa domin dukan taron suna mamakin koyarwarsa da yamma kuwa yesu da almajalinsa suka fita daga cikin birnin da safe suna wucewa sai suka ga itacen bauren ya bushe tun daga saiwarsa Bitrus ya tuna sai ya ce wa Yesu, Malam, duba, bauren nan da ka la'anta ya bushe. Yesu ya amsa ya ce, Ku gaskanta da Allah, hakika ina gaya muku, idan mutum ya gaskanta da Allah, zai iya faɗawa babban tudun nan ya tashi ya jefa kansa cikin teku, in bai yi shakka a zuciyarsa a kan abin da ya faɗa ba, za a yi masa. Domin haka Ina dai gaya muku, komi kuka roka da addu'a, ku gaskanta cewa kun riga kun samu, zai kuwa zama naku. Kuma a kowane lokacin da kuke sayawa kuna addu'a, in akwai wanda kuke jin haushinsa, ku yafe masa, domin Ubanku wanda yake cikin sama, shi ma ya yafe muku laifofinku. Amma in ba ku yafe ba, haka Ubanku wanda yake cikin sama ma, ba zai yafe muku laifofinku ba. suka sake shiga Urushalima, Yesu yana zagawa kenan cikin haikalin, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce masa, Da wani izini kake yin waɗannan abubuwa, kuma wa ya baka izinin yin waɗannan? Yesu ya amsa ya ce, Zan yi muku wata tambaya, ku bani amsa, ni kuwa zan gaya muku, ko da wani izini nake yin abubuwan nan ku faɗa mini izinin da yohana ya yi baptisma da shi allah ne ya bashi ko kuwa mutum sai suka fara gardama a tsakaninsu suka ce idan muka ce daga wurin allah ne zai ce mana to don me ba mu gaskanta da shi ba amma za mu iya cewa daga wurin mutum ne kuwa suna jin tsoron abin da mutane za su yi musu domin dukan mutane sun dauka cewa Yohana annabi ne, sai suka amsa wa Yesu suka ce, Ba mu sani ba, Yesu ya ce musu, Nima, ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba. Markus Sura goma sha biyu Sai Yesu ya fara musu magana da misalai, ya ce, Wani mutum ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da katanga. ya haka wurin matsewar ’ya'yan inabin, ya kuma gina ɗaki mai gadi, ya ba waɗansu manoma hayar gonan, sa'an nan ya tafi wata ƙasa. Da lokacin girbin inabin ya yi, sai ya aiki wani bawansa wurin waɗanda suka karɓi hayar gonar domin ya karɓo masa waɗansu ’ya'yan inabi daga gonar, amma yan ayar suka kama shi, suka yi masa duka, suka sallame shi hannu ofi. sai ya sake aikar musu wani bawa, suka bugi wannan mutum a kai, suka yi masa wulakanci, ya sake aikar wani, wannan kuwa manoma suka kashe shi, ya aika waɗansu kuma da yawa, manoman suka duke waɗansu, suka kashe waɗansu, har yanzu dai yana da sauran mutum ɗaya, wato ɗansa, wanda yake kauna, a ƙarshe ya aike shi wurinsu, yana cewa, Ai, za su ba ɗa na girma. amma ’yan ayan nan suka ce wa juna, Yauwa, ga wanda zai ci gadon gonar, ku zo mu kashe shi, don gadonsa ya zama namu, sai suka kama shi, suka kashe shi, suka jefar da gawar a bayan katangar gonar. Yesu ya tambaye su, ya ce, To, me mai gonar nan zai yi, ai, zai zo, ya allaka ’yan ayar nan, ya ba da gonar ga waɗansu. Ashe, ba ku taɓa karanta wannan rubutacciyar maganar Allah ba, don a rubuce yake cewa, Dusen da masu gini suka ki, shi ne ya zama dutse mafi amfani a gini. Wannan yin Ubangiji ne, abin mamaki ne kuwa a idanunmu. Sai shugabannin Yahudawa suka nemi hanyar da za su kama shi, don sun gane a kansu ne ya yi misalin, amma suka ji tsoron jama'a, domin haka suka bar shi. suka tafi ana nan sai aka aika waɗansu farisiyawa da mutanen herodus domin su sa wa yesu tarko a cikin maganar da zai fada da suka iso suka ce masa malam mun sani kai mai gaskiya ne mutane duk ɗaya ne a gare ka gama ba ka nuna bambanci tsakanin mutane kuma kana koyar da hanyar allah a cikin gaskiya kana gani daidai ne mu biya wa kaisar wato babban sarkin roma Araji ko a'a mu biya ko kada mu biya amma yesu ya gane munafuncinsu ya ce musu me ya sa kuke gwada ni ku kawo mini kuɗin da ake biyan araji da shi sai suka kawo masa sai ya ce musu hoton nan da sunan nan na wane ne suka ce masa na Kaisar ne. Sai Yesu ya ce musu, To, ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Sai suka yi mamakinsa kwarai. Waɗansu sadukiyawa suka zo wurin Yesu, su ne suke cewa, Wai ba tashin matattu, suka tambaye shi suka ce, Malam, Musa ya rubuta mana cewa, Idan ɗan uwan mutum ya mutu, ya bar matarsa ba ɗa, dole ne mutumin ya auri matar, ya haifa wa ɗan uwansa ’ya'ya. To, akwai waɗansu ’yan uwa maza guda bakwai, na farkon ya yi aure, ya mutu, bai bar ɗa ba, na biyun kuma ya aure ta, shi ma ya mutu ba ɗa, na ukun ma haka. Haka dai, duka bakwai ɗin, ba wanda ya bar ɗa. a ƙarshe kuma ita matar ta mutu, to, a tashin matattu za ta zama matar wane ne a cikinsu, gama duk bakwai ɗin sun aure ta. Sai Yesu ya amsa ya ce musu, Ai, tunaninku ba daidai ba ne, don ba ku san rubutacciyar maganar Allah ba, ba ku kuma san ikon Allah ba. Lokacin da matattu za su tashi, maza ba za su yi aure ba. mata kuma ba za a ba da su ga aure ba, amma za su zama kamar mala'ikun da suke cikin sama ne. Game da tashin matatu kuwa, ashe, ba ku taɓa karanta wannan a littafin Musa ba, don an rubuta cikin labarin, karamin itacen da ya ci wuta cewa, Ni ne Allah na Ibrahim, da na Ishaku, da kuma na Yakub, shi ba Allah na matatu ba ne, amma na masu rai, kun yi babban kuskure. wani malamin koyarwar Musa ya zo ya ji suna muhawara da juna, da ya lura cewa Yesu ya ba su amsa mai kyau, sai ya tambaye shi ya ce, Wace doka ce mafi girma duka? Yesu ya amsa ya ce, Mafi girma ita ce, ku ji, ya jama'ar Isra'ila, Ubangiji Allahnmu, Ubangiji ɗaya ne, sai ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka. da dukan hankalinka da kuma dukan karfinka. Mai biye da ita ita ce, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka, ba wata dokar da ta fi waɗannan girma. Sai malamin koyarwa ya ce wa Yesu, Daidai ne ka faɗa malam, Ubangiji ɗaya ne, ba kuwa wani sai shi, a kaunace shi kuma da dukan zuciya, da dukan tunani, da dukan karfi, ka kuma kaunaci makwabcinka kamar kanka. ai, ya fi dukan hadayar kone-kone da yanke-yanke girma. Da Yesu ya ga yadda ya yi masa magana da hikima, sai ya ce masa, Kana kusa da mulkin Allah fa. Bayan wannan kuma, ba wanda ya yi ƙarfin hali ya ƙara tambayarsa wani abu. Sa'ada Yesu yake koyarwa a haikali, sai ya yi tambaya ya ce, Yaya malaman koyarwar Musa suke cewa almasihu ɗan dauda ne? Dauda da kansa, ta wurin ikon ruhu mai sarki ya ce, Ubangiji ya ce wa ubangiji na. zauna a hannun damana, sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka. Dauda da kansa ya ce da almasihu Ubangiji, To, yaya almasihu zai zama ɗa a wurin dauda? Da jin irin wannan magana a bakin Yesu, jama'a suka ji daɗi a cikin koyarwarsa Yesu ya ce, Ku yi hankali da malaman koyarwar Musa, su masu son sa manyan riguna suna yawo, suna so a gaishe su a kasuwa, suna so kuma a ba su wuraren zama masu daraja a majami'u, da wuraren zama masu kyau a wurin biki. Su ne masu cin kayan matan da mazansu suka mutu, sa'an nan su yi doguwar addu'a don a gansu ai, su za a yi musu hukunci mafi sanani. Yesu yana zaune a haikali wurin da ake zuba baiko, yana duban yadda jama'a suke zuba kudinsu a akwatin baiko, waɗansu masu arziki da yawa suna zuba kudi mai yawa. Sai ga wata matalauciya wadda mijinta ya mutu, ta zo ta zuba ‘yan tagula biyu da ba su kai kobo ba, sai Yesu ya kira almajiransa ya ce musu, gaskiya ina gaya muku, abinda matalauciyar nan wadda mijinta ya mutu, ta zuba cikin akwatin ya fi na sauransu duka, dukansu sun bayar daga yawan abin da suke da shi ne, amma ita kuwa daga cikin talaucinta ta ba da dukan komi har ma dukan abin da take dogara da shi. Markus Sura goma sha uku Yesu yana fitowa kenan daga haikali, sai ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa, Malam, dubi manyan duwatsun nan da gine-ginen nan masu ban mamaki. Sai Yesu ya ce masa, Ka ga dukan waɗannan manyan gine-gine, za a rushe su duka, ba za a bar dutse ɗaya a kan uwansa ba. Yesu yana zaune a kan tudun itatuwan zaitun, wanda yake fuskantar haikalin. Sai Bitrus, da Yakub da Yohana da Andarawus suka tambaye shi a boye suka ce, Ka gaya mana, yaushe ne za a yi waɗannan abubuwa, wace alama ce za a gani a lokacin da suke shirin faruwa? Sai Yesu ya ce musu, Ku lura fa, kaɗa wani ya ruɗe ku, mutane da yawa za su zo cikin sunana suna cewa su ne ni, har su ruɗi mutane da yawa. Idan kuma kuka ji labarin yake-yake da jita-jitarsu, kada hankalinku ya tashi, dole ne waɗannan ya faru, amma ƙarshe bai zo ba tukunna. Al'umma za ta tasar wa al'umma, mulki ya tasar wa mulki, za a yi ta rawar ƙasa a wurare daban-daban, za a kuma yi yunwa, amma duk waɗannan ba ainihin azabar ba ne, masomin azaba ne kawai, sai ku kula da kanku. don za su kai ku kotu, a kuma yi muku duka a majami'u. Za a kai ku gaban shugabanni da sarakuna saboda sunana, domin ku shaida labari mai daɗi a gabansu. Amma kafin ƙarshen ya zo, dole ne a yi wa dukan al'ummai shellar labarin nan mai daɗi. Duk lokacin da suka kama ku, suka kai ku kotu, kada ku damu akan abin da za ku faɗa. ku dai faɗa duk abin da ya zo muku a wannan lokaci, domin ba ku ne kuke magana ba, ruhu mai sarki ne, ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, baba kuma ya ba da ɗansa, ’ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su, kowa zai kiku saboda sunana, amma duk wanda ya jimre har zuwa ƙarshe zai tsira. Za ku ga abin ƙazanta mai kawo alakarwa da yake kawo rushewa. yana saye a wurin da bai kamata ba, bari mai karatu ya gane. To, sai waɗanda suke cikin yankin Yahudiya su gudu zuwa cikin duwatsu, wanda yake kan rufin ɗaki kuma, kaɗa ya sauko ya shiga cikin gida, wai zai ɗauki wani abu, wanda yake a gona kuma, kaɗa ya koma, wai zai ɗauki mayafinsa. Kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan lokaci. ku yi addu'a, kada abubuwan nan su faru a lokacin sanyi, a kwanakin nan za a yi wata azaba mai zafi sosai, wadda ba a taɓa yi ba tun farkon lokacin da Allah ya alici duniya har zuwa yanzu, ba kuwa za a kara yin irin ta ba har abada. Da ba don Ubangiji ya rage kwanakin nan ba, da ba ɗan Adam da zai sira, amma saboda tausayin waɗanda ya zaɓa. sai ya rage tsawon kwanakin. A lokacin nan, duk wanda ya ce muku, Duba, ga almasihu nan, ko Duba, ga shi can, kaɗa ku yadda. Almasihan ƙarya da annabawan ƙarya za su fito, za su nuna alamu da ayyukan ban mamaki, domin su ruɗi mutane, har ma da waɗanda aka zaɓa, idan zai yiwu. Saboda haka, ku lura. na gaya muku dukan komi tun da wuri, amma a kwanakin nan, wato, bayan azaban nan mai zuwa, rana za ta yi duhu, wata kuma ba zai haske ba, taurari za su dinga faɗuwa daga sama, za a kuma girgiza ikokin sararin sama, sa'an nan za a ga ɗan mutum yana zuwa a cikin girgije da iko mai girma da ɗaukaka. Sa'an nan zai aiko mala'ikunsa su tattaro waɗanda ya zaɓa daga gabas da yamma da kudu da arewa wato daga wannan iyakar duniya zuwa wancan ku koyi wani abu daga itacen ɓaure idan rasansa sun fara sakewa suna fitar da sabon ganye kun san damina ta yi kusa kenan haka kuma idan kuka ga waɗannan abubuwa suna faruwa kusan lokaci ya yi kusa yana dab da bakin kofa. Hakika ina gaya muku, mutanen zamanin nan ba za su mutu ba, sai duk abubuwan nan sun faru, sama da duniya za su ƙare, amma kalmata ba za ta ƙare ba ko kaɗan. Amma ba wanda ya san ranar, ko a karfe nawa ne wannan zai faru, ko mala'ikun da suke sama, ko ɗan sai dai uban kaɗai. Ku lura, ku zauna da shiri, domin ba ku san lokaci ko a karfe nawa ne wannan zai faru ba. kamar mutum ne mai tafiya, in ya tashi, yakan ba da gidan a hannun bayansa, kowannensu da aikin da zai yi, sa'an nan ya faɗawa mai gadin kofar ya zauna a shirye. Saboda haka, ku zauna da shiri, don ba ku san lokaci da mai gidan zai dawo ba, gama zai iya dawowa ko da yamma, ko da sakar dare, ko da sharar zakara, ko kuwa da safe. Kada ya zo ba labari. ya same ku kuna barci. Abin da nake gaya muku, ina gaya wa kowa ne, ku zauna da shiri. Markus Sura goma sha hudu Sauran kwana biyu a yi bikin ketarewa da bikin burodi mara yisti, sai manyan firistoci da malaman koyarwa Musa suka nemi hanya su kama Yesu a boye, su kashe shi, amma suna cewa, ba dai a lokacin biki ba, domin kada mutane su tada rikici. Yesu yana beta ne a gidan wani mutum wanda ake ce da shi Siman mai cutar fatar jiki, yana cin abinci kenan, sai ga wata mace ta zo da wata yar kwalabar da ake yi da dutsen onis cike da man kanshi mai tsada sosai, wanda aka yi da zalla sai ta fashe kwalabar. ta zuba man a kan Yesu, waɗansu kuwa da suke wurin suka ji haushi suka ce wa juna, Yaya an ba ta wannan mai haka, da an sayar da shi kuwa, da an sami yawan kuɗi, da ake biyan lebura yini ɗari uku, a ba talakawa ai da ya fi. Sai suka tsawata wa matar sosai, amma Yesu ya ce, Ku bar ta mana, don me kuke damunta? Ai, abu mai kyau ne take yi mini, masu bukata suna tare da ku kullum, ko yaushe kuke so, kuna iya yi musu aleri, amma ba kullum ne nake tare da ku ba, ta yi iyakacin kokarinta, ta shafa jikina da mai domin shirin binnewata. Akeka ina gaya muku, duk inda za a yi shelar labarin nan mai daɗi a duniya duka, za a dinga faɗin abin da macin nan ta yi domin tunawa da ita. Ana nan, sai Yahuda Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajirai sha biyun nan, ya je wurin manyan firistoci domin ya bashe Yesu a gare su. Da suka ji haka suka yi murna sosai, har suka yi alkawari za su bashi kudi. Yahuda kuwa ya fara neman hanya domin ya bashe shi. A ranar farko ta bikin burodi mara yisti, wato ran da akan yanka dan rago na bikin ketarewa sai almajiran yesu suka tambaye shi suka ce ina kake so mu je mu shirya maka cin bikin ketarewa sai ya aika almajiransa guda biyu ya ce musu ku shiga gari can za ku gamo da wani mutum yana ɗauke da tulun ruwa ku bi shi duk gidan da ya shiga ku cewa mai gidan Malam yana tambaya cewa, Ina ɗakin da zai ci bikin ketarewa da almajiransa? Shi kuwa zai nuna muku wani babban ɗakin sama, wanda aka gama gyaransa don bikin, a wurin za ku shirya mana abinci. Sai almajirin suka tashi, suka shiga cikin gari, suka kuwa sami abubuwa kamar yadda Yesu ya fada musu, sai suka shirya abincin bikin ketarewa. Da yamma ta yi, Yesu da almajiransa sha biyun nan suka zo gidan, suna cin abinci kenan, sai Yesu ya ce, Akika ina gaya muku, ɗaya daga cikinku zai bace ni, wanda yanzu yake cin abinci tare da ni. Sai almajiran suka fara bakin ciki, suna ce masa da ɗaya-ɗaya, Ko ni ne? Yesu ya amsa, ya ce, Ɗaya daga cikinku sha biyun nan ne dai. wanda muke ci daga kwarya ɗaya, ɗan mutum zai mutu, kamar yadda yake a rubuce game da shi, amma kaiton wanda zai ba da ɗan mutum, zai fiye wa mutumin nan, dama ba a haife shi ba. Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya ƙakarya, ya ba almajiransa, ya ce, Ku karba, wannan jikena ne. bayan wannan kuma ya ɗauki kwaf na ruwan inabi ya yi godiya ga Allah ya ba su, dukansu kuwa suka sha daga ciki, sa'an nan ya ce musu, Wannan jinina ne, jini na cikar yarjejeniyar za a zubar da shi saboda mutane da yawa. Ina gaya muku gaskiya, ba zan kara shan ruwan inabin nan ba, sai dai a ranar da zan sha wani sabon a mulkin Allah. Bayan da suka rera waka, sai suka fita suka tafi tudun itatuwan zaitun yesu ya ce wa almajiransa dukanku za ku gudu ku bar ni kamar yadda aka rubuta cewa zan bugi makiyayin tumakin kuma za su gudu amma bayan da na tashi daga matatu zan riga ku zuwa galili sai bitrus ya ce masa ko dukansu sun gudu sun barka ni kam ba zan barka ba yesu ya ce masa gaskiya ina gaya maka, yau, a cikin daren nan, kafin zakara ya yi shara sau biyu, za ka yi musun sani na sau uku. Amma Bitrus ya yi ta maimaitawa da ƙarfi yana cewa, Ko da za a kashe ni tare da kai, ba zan yi musun saninka ba sam. Dukan sauran almajiransa ma suka fada haka. Suka tafi wani wurin da ake ce da shi Getsemani wato. wurin matewar ‘ya'yan zaitun, sai Yesu ya ce wa almajiransa, Ku zauna a nan, zan je in yi addu'a. Sai ya ɗauki Bitrus, da Yakub, da Yohana tare da shi, ana nan, sai ya fara damuwa kwarai, har jikinsa ya yi sanyi, sai ya ce musu, Bakin ciki da yake a raina zai iya kashe ni, ku zauna a nan, ku yi saru. Da ya je gaba kadan, sai ya fadi a kasa. ya yi addu'a ya ce, Idan ya yiwu, a ɗauke masa wannan lokacin wahala, ya ce, Abba, Uba, kowane abu mai yiwuwa ne a gare ka, ka ɗauke mini wannan kof na wahala, duk da haka dai, ka yi abin da kake so, ba abin da nake so ba. Bayan wannan, sai ya dawo ya sami almajiran nan uku suna barci, sai ya ce wa Bitrus, Bitrus, kana barci ne? Ashe, ba za ka iya saro ko da awa ɗaya ba, ku yi saro kuna kuma addu'a, domin kada ku faɗi cikin jaraba, lalle ruhu ya ɗauka, amma jiki ba karfi. Sai ya sake komawa, ya yi addu'a, yana maimaita maganar da, sa'an nan ya sake dawowa, ya same su suna barci, don idanunsu sun cika da barci sosai. suka kuma rasa abin da za su fada masa sai ya je ya dawo na uku kenan ya ce musu har yanzu bacci kuke yi kuna hutawa shi kenan lokaci ya yi da za a ba da ɗan mutum ga hannun masu zunubi ku tashi mu tafi ga mai bashe ni nan ya iso yesu yana cikin magana kenan sai ga yahuda daya daga cikin almajiransa sha biyun nan ya zo tare da mutane da yawa suna rike da takuba da sanduna manyan firistoci da malaman koyarwar musa da shugabanai ne suka turo su yahuda wanda zai bashe shi kuwa ya riga ya shirya musu alama cewa wanda zan sumbace shi shine mutumin kama shi ku tafi ku rike shi da kyau da zuwan yahuda sai ya mike zuwa wurin yesu ya ce masa malam sai ya sumbace shi sai mutanen kuwa suka kama yesu suka rike shi da ƙarfi amma daya daga cikin almajiran yesu wanda yake taye kusa ya zare takobinsa ya sari bawan babban frist ya yanke masa kunne yesu ya ce musu kun fito da takuba da sanduna ku kama ni sai ka ce dan fashi kowace rana ina tare da ku a haikali ina koyarwa ba ku kama ne ba ba kome an yi haka ne fa domin an annabcin rubutacciyar maganar Allah ya cika daga nan dukan almajiran suka bar shi suka gudu akwai wani saurayi ya bi Yesu ba shi da riga sai mayafi kawai da mutanen suka yi kokarin kama shi sai ya bar mayafinsa a hannunsu ya gudu tsirara suka kai Yesu wurin babban firist sai manyan firistoci da shugabanai da kuma malaman koyarwar Musa suka taru duk a wurin. Bitrus kuma ya bi Yesu, amma daga nesa, ya bi shi har cikin filin gidan babban firist din, a wurin ya zauna tare da masu gadi yana jin dumin wuta. Manyan firistoci da sauran ‘yan majalisa suna ta neman wani abu da za a yi shaida a kan Yesu cewa ya yi laifi domin su kashe shi. amma ba su samu ba mutane da yawa kam sun yi shaidar karya amma bakinsu bai zo daya ba daga baya waɗansu suka tashi tsaye suka yi wa yesu shaidar karya suka ce mun ji ya ce wai zai rushe haikalin nan da mutane suka gina ya gina wani cikin kwana uku wanda ba ginin mutum ba duk da haka dai shaidarsu bata zo daya ba sai babban firist ya tashi ya tsaya a tsakiyarsu ya tambaye yesu ya ce ba ka da wata amsa shaidar da suke bayarwa a kan kafa amma yesu ya yi shiru bai ba shi ko amsa ba sai babban firist din ya sake tambayarsa ko kai ne almasihu dan mai albarka yesu ya amsa ya ce ni ne kuma za ku ga ɗan mutum zaune a hannun dama na mai iko yana kuma zuwa cikin girgije na sararin sama. Sai babban firist ya yage rigunansa ya ce, Wace shaida kuma muke bukata? Kun ji sabon da ya yi wa Allah, menene ra'ayinku? Sai dukan mutane suka yanke masa shari'a cewa a kashe shi, waɗansu ma suka fara tattofa masa miyau, suka daure masa idanu, suka kuma mammare shi, suna ce masa. faɗi wanda ya mare ka masu gadi kuma suka yi ta yin masa duka bitrus kuwa yana kasa a filin gidan sai wata yarinya a cikin ma'aikatan baban frist ta zo wurin da ta ga bitrus yana jin domin wuta sai ta dube shi da kyau ta ce masa ai kai ma kana tare da yesu banazaret nan amma bitrus ya yi musu ya ce ban san ma abin da kike magana ba, ban gane ba sam. Da fadin haka, sai ya tashi ya je zauren gidan, nan da nan sai zakara ya yi cara. Da yarinyar ta sake ganshi a wurin, sai ta fada wa waɗanda suke tsaye a wurin. Wannan ma ɗaya daga cikinsu ne. Sai Bitrus ya sake yin musu kuma, bayan dan lokaci kaɗan, waɗanda suke tsaye kusa da Bitrus suka ce masa, Ba shakka kai ma ɗaya daga cikinsu ne, kai ba mutumin Galili ba ne? Amma Bitrus ya fara zagi, yana la'anta kansa, yana rantsuwa kuma a gabansu, yana cewa, Ban ma san mutumin nan da kuke maganarsa ba. Nan da nan, sai zakara ya yi cara sau na biyu, sai Bitrus ya tuna da maganar da Yesu ya fada masa cewa, Kafin zakara ya yi shara sau biyu, za ka yi musun sani na sau uku. Da ya tuna, wannan magana sai ya fashe da kuka. Markus Sura goma sha biyar Da sassafe manyan firistoci da shugabanni da malaman koyarwar Musa da dukan sauran 'yan majalisa suka yi shawara sai suka daure Yesu suka tafi da shi gaban Bilatus. Bilatus kuwa ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa masa. ya ce, Kai ne, ka faɗa haka. Sai manyan firistoci suka yi ta zarginsa a kan abubuwa da yawa. Sai Bilatus ya sake tambayarsa ya ce, Gashi fa, ana zarginka a kan abubuwa da yawa, ba za ka ba da amsa ba. Amma har yanzu, Yesu bai kara yi wata magana ba, har abin ya dami Bilatus. abin da sarki ya saba yi a lokacin bikin shine yakan sakar musu ɗan kurkuku ɗaya wanda mutane suka roka to akwai wani mai suna barabas wanda yake a daure a kurkuku tare da yan tawaye da suka kashe mutum a lokacin da aka yi tawaye sai taron jama'a suka zo suka fara rokon bilatus ya yi musu abin da ya saba yi bilatus ya amsa musu ya ce kuna so ne sakar muku sarkin Yahudawa? Gama ya gane cewa, saboda kishi da ya sa manyan firistoci suka ba da Yesu a hannunsa, amma manyan firistoci suka zuga jama'a su ce, ya saki Barabas a maimakon Yesu. Sai Bilatus ya tambaye su ya ce, To, me zan yi da wadda kuke ce da shi sarkin Yahudawa? Suka tada murya suka ce, a gicciye shi Bilatus kuwa ya ce musu don me wane laifi ne ya yi sai suka karata da murya suna cewa a gicciye shi da yake Bilatus yana so ya faranta wa jama'a zuciya sai ya sakar musu barabas bayan da ya sa aka yi wa Yesu bulala sai ya ba da shi domin a gicciye shi sojojin suka tafi da Yesu a zauren bariki wato fadar gwamna wanda ake ce da shi firetorium suka tara dukan sauran sojojin, suka sa masa wata riga irin ta sarakuna mai kalar jar garura, suka kuma yi wata hular mulki ta kaya, suka sa masa a kai, sai suka fara yi masa gaisuwa suna cewa, Ranka ya daɗe sarkin Yahudawa. Suka kuma yi ta bugunsa a kai da sanda, suna tattofa masa miyau. nan suka durkusa wai suna yi masa ban girma da suka gama yi masa ba a haka sai suka cire masa rigar mulki suka sa masa nasa riguna nan suka kai shi waje domin a giciye shi suna cikin tafiya sai ga wani mutum yana wucewa mai suna siman mutumin sayirin babban alexander da rufus yana zuwa daga kauye suka sa shi dole ya dauki giciyen yesu suka kai Yesu wani wuri mai suna Golgota, wato wurin kokon kai. A wurin suka mika masa ruwan inabi, gauraye da mur, amma ya kisha. Sai suka giciye shi, suka kuma rarraba rugunansa a tsakaninsu, suka yi kuriya a kansu domin su ga abin da kowa zai samu. Da karfe tara na safe ne suka giciye shi. A gungumen itacen kuwa, an rubuta sanarwar zargin da aka yi masa cewa sarkin Yahudawa, suka kuma gice ‘yan fashi biyu tare da shi, ɗaya a hannun damansa, ɗaya kuma a hannun hagunsa, wannan shine cikar annabcin da ya ce, An lissafta shi a cikin masu laifi. Mutanen da suke wucewa suka yi ta maganganun raini suna kada kai, suna cewa, Ahaf, kai da za ka rushe haikali, za ka kuma gina shi cikin kwana uku, to, ka ci kanka ka sauko mana haka kuma manyan firistoci da malaman koyarwar musa suka yi ta masa ba'a a tsakaninsu suna cewa ya ceci waɗansu amma bai iya ceton kansa ba bari wannan almasihu wai sarkin isra'ila ya sauko yanzu daga giciyan nan don mu gani mu ba da gaskiya yan fashin da aka giciye tare da shi ma suka yi masa bakar magana da tsakar rana sai duhu ya rufe dukan kasar har zuwa karfe uku na yamma sa'an nan da karfe uku yesu ya daga murya da karfi ya ce eloi eloi lama sabatani wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗanda suke tsaye a wurin suka ji haka suka ce, Gashi, yana kiran annabi Iliya. Sai ɗayansu ya gudu, ya jika soso da ruwan tami daga ’ya'yan inabi, ya soka a sanda ya mika wa Yesu domin ya sha, ya ce, Ku tsaya dai, bari mu gani ko annabi Iliya zai zo ya sauko da shi. Sai Yesu ya daga murya da karfi, sa'an ya ja nufanshinsa na ƙarshe sai ya mutu, sai labulen da yake cikin haikali ya yage kashi biyu. tun daga sama har kasa lokacin da soja wanda yake tsaye a gaban Yesu ya ga yadda ya mutu sai ya ce, Ba shakka wannan mutum ɗan Allah ne. Waɗansu mata kuma suka tsaya can da nesa suna kallo, cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu mamar Yakub, Karami da Yusuf, da kuma Salomi. Tun daga Galili ne, waɗannan mata suka biyo shi. suna yi masa hidima waɗansu mata kuma da yawa waɗanda suka zo tare da shi a urshalima suna wurin ma da yamma ta yi ana shiri gama gobe ranar hutu ta mako ce sai wani mutum mai suna yusuf daga arimatiya ya zo shi ɗan majalisa ne mai mutunci kuwa wanda yake marmarin mulkin allah ya zo ya yi ƙarfin hali ya tafi wurin bilatus ya roka a bashi jikin Yesu. Bilatus ya yi mamaki da ya ji cewa Yesu ya riga ya mutu, sai ya kira soja din ya tambaye shi ko gaskiya ne Yesu ya riga ya mutu. Da ya tabbatar daga bakin sojan nan, sai ya ba Yusuf jikin. Yusuf kuwa ya sayo yadin lilin, ya sauko da jikin Yesu, ya nan da dai shi a yadin lilin, ya sa shi a kabarin da aka haka a jikin dutse. sa'an nan ya gangaro da wani dutse ya rufe bakin kabarin. Maryamu daga Magadala da Maryamu mamar Yusuf suna kallo suka ga inda aka kwantar da jikin Yesu. Markus Sura goma sha shida Da ranar hutu ta mako ta wuce, Maryamu daga Magadala da Maryamu mamar Yakub da kuma Salome suka sayo kayan kanshi domin su je su shafa wa jikin Yesu. A ranar farko ta mako, da sassafe wajen fitowa rana suka tafi kabarin, da suke kan hanya suka ce wa juna. Wa zai ture mana dutsen daga bakin kabarin? Amma da suka kai wurin, suka daga kai suka ga, ashe an riga an ture dutsen, babban dutse ne kuwa. Da suka shiga kabarin, sai suka ga wani saurayi a zaune a gefen dama. da farar riga a jikinsa sai suka ji tsoro sai saurayin ya ce musu kada ku yi mamaki kuna neman yesu ba nazaret wanda aka giciye ai ya tashi baya nan ga inda aka kwantar da shi yanzu sai ku tafi ku gaya wa almajiransa har da bitrus cewa zai riga su zuwa galili a can ne za su gan shi kamar yadda ya faɗa musu matan kuwa suka fita da gudu sun rude suna rawar jiki ba su kuma cewa kowa kome ba domin suna jin tsoro. Da Yesu ya tashi daga matattu da sassafe a rana ta farko ta mako, ya fara nuna kansa ga Maryamu daga Magadala, wato mace nan da Yesu ya fitar mata da aljanu bakwai. Ita kuwa ta tafi, ta wa mutanen da suke tare da shi tun da, waɗanda suke bakin ciki suna ta kuka, amma da suka ji cewa Yesu yana da rai, har ma ta gan shi, ba su ba da gaskiya ba. Bayan haka, Yesu ya canza kamani, ya nuna kansa ga waɗansu biyu daga cikin almajiran a lokacin da suke tafiya kauye. Sai biyun nan suka koma suka fada wa sauran, amma har yanzu suka ki su yarda da labarin. Daga baya Yesu ya nuna kansa ga sha ɗayan a daidai lokacin da suke cin abinci. sai ya tsawata musu a kan rashin ban gaskiyarsu da taurin kansu, don ba su gaskanta waɗanda suka gan shi bayan tashinsa ba, ya kuma ce musu, Ku tafi ko'ina a dukan duniya, ku yi wa dukan ’yan Adam shellar labarin nan mai daɗi. Duk wanda ya ba da gaskiya, aka kuma yi masa baptisma, zai sami ceto, amma duk wanda ya ki ba da gaskiya, za a hukunta shi. Ga abubuwan da masu bina za su yi don shaidar gaskiyarsu, a cikin sunana za su fitar da aljanu, za su kuma yi magana da sababbin harsuna, za su ɗauki macizai da hannuwansu, idan kuma suka sha dafi, ba zai yi musu komai ba, za su kuma sa hannuwansu a kan marasa lafiya su warke. Bayan da Ubangiji Yesu ya yi musu wannan jawabi, sai aka ɗauke shi aka kai shi cikin sama, ya zauna a hannun dama na Allah. almajiran kuwa suka fita suka yi ta wa'azi ko'ina ubangiji kuwa ya yi aiki tare da su yana tabbatar da gaskiyar maganar su ta wurin alamu masu ban mamakin da ya sa suka yi tare da maganar.